A shirinmu na masu ƙananan sana'o'i a yau dandalin VOA ya leƙa garin dawakin tofani inda muka zanta da malama Harira Muhammad. Mace mai kamar maza wacce take dama buhu fiye da biyu na gurasa kuma ake fitowa da shi birni domin a sayar. Koya take wannan sana'a tata? Sunana Harira. Um, kamar eh, ni dai zan kai shekara goma sha biyar. to ni man da aka kawo ni na zo na tara ana yi to tun ina dai koya dai zan kankaro haka da zafi in sa hannu na in kamar zan kone kuma komawa to na zo kuma ina fara kwaɓi na kwaɓa fulawa tun ban iya ba na zo na iya kina iya kwaɓa fulawa kamar kwano nawa sai dai buhu ba na iya kwaɓa kwano ai kwano ta yi kaɗa zan iya zuba kamar kwano biyar ko kuma huɗu a cikin roba an kwaɓa rana kina kwaba buhu nawa da ta ka eh, da aga za a gama kana iya kwabawa in buhu biyu ne ma muna iya kwabawa amma da yake ni ba bangaren kwabi nake ba ina bangaren saka gurasa kin ga dai mai kwabi take kwaba ta san sirrin fulawa ta san mai kyau ta san mara kyau ke bangare bangare ne kowa da abin da yake kowa da abin da yake ni ina bangaren gurasa ne saka gurasa eh daga karfe nan kuke fara saka gurasa zuwa karfe nan daga karfe shida kafin mu fito ita mai kwaɓi ta kwaɓa mana kana fitowa dama an hura wuta zaka hau saka gurasa ta ya ake kike sakawa na ga ana yi ana nanawa ne cikin tukunya ya kuma ta karfe eh in ta dauki zafi ba ciki zaka sa ice kasa kuma ga ciki ice ciki garwashi kasa kuma ice zaka sa in ta zafi gawayin ya zugu to shi kenan sai ka haule kawa sai ka gyara tukunya in ta fara kakkamiwa a jikin tukunya kin gada da sosan karfen mu muke suwa manya muke gogewa da ita saboda ta yi subul subul ah, ba abin da hannun ne yake wani irin kalubale kuke fuskanta to to ita dama wannan rayuwa idan ba ta cewa kana sana irin wannan ba ka samu kalubale ba kalubale ga sunan kala kala wani yana son ka wani baya son ka ko to amma dama ita rayuwa sai dai kawai dai tunda Allah ya riga baka wannan sana'a sai dai Allah ka samu dace To Madalla, Malama Harirar ta ce da sana'ar dama gurasa da gasa take kula da 'ya'yanta da ma wasu ƙananan buƙatu. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.